ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على bayani jiya game da abin da wannan aya ta ƙunsa kuma yi bayani wannan aya ita ce mafi tsawon aya a cikin alkur'ani kuma ta zo da hukunce-hukunce masu dama wanda malamai suka baɗin hukunce-hukunce ba su tarin yawa a ƙarƙashin wannan aya guda ɗaya za mu tattauna yanzu akan wasu fa'idodi guda arba'in da ɗaya wanda wannan aya ta ƙunsa na farko shine wannan aya tana magana akan halascin duk dangogin abin da ya shafi bashi matuƙar babu ruwa a ciki duk wata mu'amala ta bashi ma'ana ka ba da kaya a kawo maka kuɗin ko ka ba da kuɗi a kawo maka kayan salami kenan hmm. ko kuma a baka kuɗi karanta ka dawo da shi ko a sa ka aiki a ce za a biya ka kuɗi a rubuta ko kuma ka yi aure ba sadaki a rubuta ko ka zo karanci kuɗi ko ka sai gida ko gona ko dabbobi ko tufafi ba ka da kuɗi a rubuta wannan aya tana nuna halascin irin wannan mu'amala matuƙar an kauce ma mu'amala da kuɗin ruwa wanda ayoyi da dama a baya suka yi bayani. sannan abu na biyu tunda wannan aya ta halasta ciniki wanda za ka ba da kaya a kawo ma kuɗi ko ka ba da kuɗi a kawo ma kaya to irin wannan cinikin dole ne a ayyana yaushe za a kawo kayan kuma dole a ayyana yaushe kuma za a ba da kuɗin in kayan aka bayar in kayan aka bayar yaushe za a ba da kuɗin kuɗi aka bayar yaushe za a kawo kaya dole ne a siffanta kayan a kuma faɗi kalarsu a faɗi nau'insu a faɗi yawarsu a faɗi ƙarkansu saboda kada a zo kawowa a kawo wanda ba shi aka yi yarjejeniya ba ka siyi abu a kan sifa an ce maka akwai kaya mai nau'i kaza mai kala kaza mai yawa kaza ɗan kamfani kaza kuma wanda aka yi shi a shekara ta kaza a kan haka aka gina cinikin ka ba da kuɗi to kaga idan an kawo bai cika waɗannan sharuɗan ba tunda kun yi sharuɗan a rubuce na siyi kaza a gurinsa mai yawa kaza in mai yawa ne in mai nauyi ne mai nauyi kaza in wanda ake kirgawa ne adadi kaza in wanda ake aunawa ne nauyi kaza in wanda ake auna tsawonsa ne mita kaza ko ko yadi kaza kuma yadin kala kaza kuma nau'i kaza kuma ɗan ƙasa kaza kowa da sunansa ko sannan kuma wataƙila ma a ce kala kaza to in wannan kalar ta zo ba ita ba dama gashi a rubuce ba haka aka yi ba sai a baka kuɗinka ko kuma a yi maka ragi gwargwadon yadda aka tauye maka sharaɗin da aka sanya wannan da an ciro shi daga izata dayan tumbidenin ila ajalin musamman faktubuhu sannan abu na uku shine ya kamata wajibi a rubuta wato dukkan wani ciniki da aka yi matukar ɗaya daga cikin abubuwan nan ba su zo hannu ba duk cinikin da kaya bai zo hannu ba ko kuɗi bai zo hannu ba kaya ya zo hannu ana jiran kuɗin ko kayan aka ba ana jiran kuɗin ko kuɗin aka ba ana jiran kayan ko kuma rance aka ba mutum zai kawo zuwa wani lokaci ko mu daraba aka yi zai ba da kaya ko sharika za a yi to ya kamata a rubuta don in matsala ta taso a koma zuwa ga wannan rubutu domin tantance abin da ya ƙaru ko ya ragu ko abin da aka saba ko abin da ya bambanta wannan shi ma wannan aya abu na uku tana nuna mana wannan rubutu wajibi ne ko mustahabi malamai sun ce wajibi ne wato a rubuta ɗin domin shi zai kau da matsala shi zai kau da saɓani shi zai kau da gardama kuma da shi alkali ko mai sulhu zai amfani idan an samu rikici sana abu na hudu a cikin wannan aya Allah ta'ala ya yi umarnin mai rubutu ya yi rubutu tsakanin masu ƙulla ciniki mutum biyu a ina muka ciro wannan idan mutum biyu za su yi ciniki ko za su yarjejeniya a samu mutum ɗaya rubuta wale ka tub bainahum katibun bil adal bainahum ya nuna tsakanin mai siye da mai siyarwa to sai kuma shi mai rubutu ya rubutu a tsakanin su shine ma'anan tsakanin su biyu sana abu na biyar wannan aya tana karantar da mu wajabcin ya zama shi mai rubutun ya yi rubutu da adalci ina aka ciro bil ko mm. katibun bil Sau saboda haka dole ya zama ya yi rubutun nan da adalci menene adalci a wajen rubutu shine kada a ƙara kada a rage kuma a yi rubutu wara-wara kuma a yi shi dalla-dalla kuma a yi shi da yaren da kowa yake iya karantawa kuma a sa kalmomin da babu fuskoki da yawa a cikinsu wanda ba za su kawo rudu ba kuma a rubuta adadin kuɗin a tabbatar a rubuta su a nan ba a rubuta su a figa sannan kuma wato abu na ah, shida shine wajabcin wato kardadon adalci a tsakanin mai rubutu da mai ba da bashi da mai karɓar bashi ya zama cewa an samu wato adalci a tsakanin waɗannan ɓangarori domin kada ya zama an tauye ko an ƙara ko an rage ko kuma an yi rubutu allah ya tanana ta wannan sannan na bakwai wajibi ne ga wanda zai rubuta wasiƙar ciniki ko kuma zai rubuta agreement na ciniki yanzu dama akwai lauyoyi ƙwararru ma akan wannan fannin ya zama cewa yana da ilimin rubuta irin wannan fannin ƙwararre ne dama a fannin ba haka kawai aka tsinto shi akan hanya aka ce ya rubuta ba don wani ya taɓa yin wannan ya tsinto wani akan hanya ya rubuta masa wasiƙa ce ta saki ci shi ya ce ya sa ɗaya shi kuma ya sa uku to kaga wani yi matsala ya jefa shi a matsala kuma an zo shi yana cewa ɗaya ce a rubuta shi kuma wancan yana cewa uku ya ji ya ce ya rubuta to kaga ba daidai ba ne ka ha'inci mutumin da ya sa ka rubutu tunda ya ce ka rubuta ɗaya ɗayan yake nufi in yana son ukun ba sai ya faɗa ba kuma wasiƙa an ta je an samu hujja kagan an zo raba rigima za a samu matsala sosai to haka nan kuma wato abu na na takwas za a yi aiki da wannan rubutun idan wato ya zama an samu amincewa daga dukkan bangarorin guda uku bangare na farko wanda aka rubuta ya karɓi bashi ya amince da abin da aka rubuta to ga wurin sa hannunsa dama wajen sa hannun nawa ake yi ne wani za ga a jikin sa hannun rubutu na agreement sai a sa wajen sa hannu ma wajen biyar ko shida hmm. mai rubutu ya kawo mutum biyu mai karɓa ya kawo mutum biyu in ka sa hannu a nan sai shaidinka guda biyu su sa hannu a ƙasa shi ya sa hannu a nan sai shaidinsa shi ma guda biyu su sa hannu a ƙasa sai shi kuma lauyan da ya shiga tsakani ko shi mai rubutun shi kuma ga gurin da zai sa nasa hannun kaga sai kuma ya buga sitamfinsa ya kuma liƙa wato daginsa na cewa wannan takarda ta zama tabbatacciya sai a yi kwafi-kwafi a ba da kwafi ga duk wanda yake cikin wannan yarjejeniya ya aje kwafi ko da wani abu zai taso shi lauya ya aje kwafi shi mai karɓar kuɗi ya aje kwafi wanda aka ba kuɗi ya aje kwafi shaidu ma a ba su kwafi kwafi su aje wannan shi ma yana cikin abin da za a lura da shi a cikin wannan wato aya sannan abu na tara kada a kirawo ka rubutu na abin da ya shafi yarjejeniya ko ta ciniki ko ta bashi ko ma wace irin yarjejeniya ce wacce take buƙatar rubutu gashi Allah ya maka bai ka iya ko ka kware ko ka goge Don malama sun ce ba laifi ma a biya ka kamar yanzu wanda ya mai da sana'a shine irin wannan rubuta wasiƙun aure da na kasuwanci da na kaza da na kaza ita fa harkar duniyar nan komai fan ana son a zauna lafiya dinga yin sa a rubuci ci gaban al'umma ma yana da alaka da rubutu na sha faɗa cewa ya kamata a ce muna rubuta certificate akalla guda biyar zuwa shida a ce duk kana da su a hannunka na farko na haihuwa inda ana yin takardar haihuwa ai da za mu iya sanin a shekarar nan mutum nawa ka haifa a Najeriya amma yanzu mafi yawa duk wanda zai faɗa sai dai kiyasi ko rudu ko kuma kawai shaci faɗi tunda ta wace hanya ka gane to ma wanda ba sa zuwa asibitin in an haihun fa da masu haihuwa a gida sun fi yawa ma akan masu zuwa asibitin tunda kula ana ta wayar da kan mutane in za a haihu a dinga zuwa asibiti amma wasu ba sa son zuwa kuma zuwa asibiti yana da muhimmanci domin wata ran ɗan ya karkace a asibiti za a gyara wata yiwa za ta zo da matsala a asibiti za a duba a tabbatar da ingancin kwanciyar yaron da yadda za a haife shi lafiya saboda haka kun ga da an da duk haihuwa a asibiti ake yin ta kaf ko wanda ya haihu ma ko da ba asibiti bane zai je a yi masa certificate na haihuwa to da yanzu za mu iya sanin mutanen da aka haifa a shekarar nan a Gombe a Kano a Bauchi a Sokoto a Maiduguri za mu iya sanin mutum nawa ake haihuwa wannan yana da muhimmanci a zama akwai wannan certificate din na biyu shine na aure idan mutum ya zo aure ya kamata shi ma a bashi certificate don mu san adadin waɗanda suka yi aure a wannan shekarar a ce akwai adadin na gombe da na kano da na sokoto da na mai duka inda musulmi suke zama muna da wannan tsarin ya zama an rubuta duk auren da aka yi ya zama kamar yadda mu yanzu muke da doka a kano kowane masallaci zai ɗaura aure sai an kawo masa shaidar an yi gwajin lafiya sannan mafi yawan masallatai sun ɗaura auren sukan bayar da satifiken na ɗaurin auren nan wasiƙatu ƙadin nika sukan ba da wannan wato wasiƙa wacce take nuna an ɗaura aure a wannan masallacin rana kaza ga watan kaza kuma wannan tana taimaka mana a hisba tana taimaka wa alƙalai tana taimaka wa zauren sulhu tana taimaka wa fadar sarki in an samu matsala wannan takarda aka ce a kawo ta da kun ga ta biyu kenan na uku idan mutum zai auren ya je wajen asibiti a bashi shaidar cewa lafiyar salau cututtukan da ake ganin suna yaduwa ko suna sun ana ɗaukan su kuma gashi za a yi mu'amala ta kusa da kusa tsakanin miji da mata idan wani yana da ciwon da zai sama ɗayan to kaga ya kamata a je asibiti a tabbatar da cewa in ma akwai ciwon ya za a warkar da shi kafin a yi auren ko kuma ya za a zaunar da shi a jikin mai ciwon wancan ba zai ɗauka ba ko kuma ya za a warkar da shi ko kuma a fasa auren gaba ɗaya saboda wannan larurar ciwon da ana iya yi tunda ba cuta ba cutarwa bai kamata ka cutar da mace ba ita ba bai kamata ta cutar da kai ba tana ɗauke da ciwo ta shiru ta zo ta saka maka ko kana ɗauke da ciwo kai shiru ka zo ka saka mata ƙarshe ka zo kai ajalinta ko ta yi ajalinka ko kai ajalin juna to kaga wannan shi ma yana da mahimmanci a kashi sannan na hudun an samu rabuwa aure ya kamata shi ma a bayar da wannan takardar eh, certificate of divorce ko wacce ake rubuta a kotu a hisba ina ne da ana rubutawa to shi ma auren mafi yawan an zo saki a daki ake yi an yi aure a fili sai a saki a boye ya kamata in za a yi saki shi ma ka nemi ƙwararru ka tambaye su ina son saki matata wayya ake yin saki to da ana neman shawarar ƙwararru kafin a yi saki to da sakin ya ragu domin ka samu ƙwararre zai ce to me ma dalilin yin sakin ne sai ya ji wani dan abu ne kankani sai ce wannan abe ma kai dalilin da za ku rabu ba ka kira wata kawai ku zo ku zauna ku tattauna in kuma za a rabun to ka san rabuwa fa tana da nata haƙoƙin yadda ka auro ta da haƙoƙi haka in za ka rabu da ita da haƙoƙi na farko tana da ciki ko kuna da 'ya'ya tsakaninku in ba kana da 'ya'ya ka saki mace da 'ya'ya biyar to kowane yaro sai ka ci gaba da bashi kuɗin abinci har shekara goma sha takwas na'am har sai ya kai sha takwas kana ci da shi so da in su biyar ne sai yana cin dubu ɗaya da safe yana cin dubu ɗaya da rana yana cin ɗaya da daddare kaga za ka dinga bata dubu uku uku sau biyar nawa kenan dubu goma sha biyar za ka dinga bata kullum ta duniya domin abinci kaɗai banda magani banda sutura banda banda da duka waɗannan ba su shiga ciki ba sai ka kama mata inda za ta zauna sai mutum ya ce a to in haka ne ma to a fasa sakin mamana tun nan a gida ne abinda take cin baya kaiwa hakan to kaga ashe kenan ana bayyana saki za a yi saki ana neman ƙwararru su ba da shawara kafin a yi saki to shi ma sakin zai ragu to in kuma an tabbatar sakin shi ya fi dacewa a yi duk an shirya wa sakin an shirya mata haƙoƙinta bayan rabuwa da haƙoƙinsa bayan rabuwa da haƙoƙin yara bayan rabuwa da wanda zai rike su da inda za su zauna da karatunsu da lafiyarsu da iliminsu da tarbiyyarsu duka an gama tsarawa to sai a rubuta takarda a bashi shi ma satifiket na rabuwan aure shi ma ne ya kamata a ajiye shi ta nan za mu gane an yi aure dubu biyar dubu ɗaya ya mutu misali to kaga mun gane cewa ashe rasuwar bata kai yawan abin da ake yi ba ko kuma an yi aure dubu biyar dubu shida ya mutu misali kaga ta nan za mu gano ashe mutuwa auren da ake ma ta fi yawan auren yawa to kaga ta nan sai mu gaya za mu daidaita cikin wa'azi da karantarwa da faɗakarwa yadda za a ja hankalin mata su daina fitowa kuma a ja hankalin maza su daina sakinsu sannan an mutu kuma akwai na mutuwa ko hmm. in an mutu shi ma a je a rijistan gawar a asibiti a ba da na mutuwa yadda ta nan za mu iya gane a shekarar nan mutum kaza ne suka mutu amma yanzu da an ga baka motsi ko sai a ma wanka a ce Allah ji kansa wani fa ba mutuwa ya ba ma da an je an kai wa ƙwararru sun bincika da kyau wallahi za su ce wannan a ɗan jira a ɗan jira ba mutuwa ya ba amma a gida ne kawai da an ji baka motsi sai a ce Allah sarki ya mutu a kawo ruwan ɗimi a yi masa wanka sai a maka wanka da ruwan ɗimi a ɗauka wani ana tsaka girgiza na ana tafiya za ka ga yi tari ya miki wani Allah ya taimake shi ma sai an gama shiri kam za a zuba ƙasa sai a ga yayi motsi sai a ce wa ya dawo ba dawo waye ba dama ba mutuwa ya ba wanda ya mutu zai dawo ne cikin sauki <laughs> to saboda haka rashin sanin waɗannan kunce-kunce kuma a bada satifiket na wane ya rasu a rana kaza ga watan kaza a ajiye kun ga tanan za mu gane yawan haihuwanmu yawan aurenmu yawan sakinmu yawan masu lafiya da marasa lafiya a cikinmu yawan mutuwa da ake yi sauran takardu kuma komai za a yi a yi takarda takardar siyan gida takardar ba da gida takardar ba da kyauta takardar wakafi komai a yi shi a rubuce wasiya ce a yi a rubuce ciniki ne a yi shi a rubuce sai ga mutum ya ɗara takardu ɗumi yi za ka ga banki sai su baka takarda mai shafi wajen sittin su ce wai karanta in ka ce ai ba karanta su ce su sa hannu a ƙarshe saboda duk abin da zai zame musu matsala sun riga sun sa shi a ciki kai kuma sun baka baka da lokacin da zaka ji duka karance sai kawai mutum ya ce ina wajen sa hannu to da ka sa hannun nan sun kama ka in aka samu problem ka ce sai su ce duba takarda a ciki duk mun sa maka sharaɗi kai ne baka samu lokaci ka karanta ba to mafi yawa ba ma son karanta sharaɗin an bamu na takarda ko na kamfani ko na kaza sauri muke kawai mu sa hannu to wani abin zaka je ka sa hannun da zaka daure kanka duk asarori sun dawo da su kanka kuma ka ce ka yadda duk bala duk abin da ya faru sun ce yana kanka kuma ka je ƙarshe ka sa hannu baka samu ƙwararre ya karanta ma ba baka samu da sai ga sun yi ma takardu mai yawan da baka da lokacin karanta ko ba ka suke ba da takardu ba duk wanda za ga ya baka takarda shafi 20 sai je can ƙarshe ya ce accept eh agree ko accept kai kuma sai ka ce kai wannan abin yayi yawa ina gurin accept din sai ka je ka sa kawai hannu ka kama kanka in baka karanta ba saboda haka wannan yana da kyau a dinga tsare wannan sannan matsala ta goma wanda ake bi bashi wanda ya karɓi bashin shi zai faɗi abin da za a rubuta da lazi alaihi alhaq wanda ya karɓi bashi domin shi ne ikirari ya yi ikirari la uzra liman aqarra tunda ya riga ya ce ya karɓa to shi ya kamata ya rubuta kuma shi kuɗi shi ake bi kuɗi shi ya kamata ya faɗi nawa ya karɓa ba kai za ka faɗi nawa ka bashi ba ba mai rubutu da zai faɗi nawa aka bayar ba shi za a tambaya nawa ne kuɗin da ka karɓa in ya faɗa sai a rubuta to kaga wannan ya yi ikirari ya yadda da waɗannan kuɗin a kansa sannan kuma matsala ta goma sha ɗaya shi mai rubutu zai bayanin dukkan haƙoƙi da suke kan wannan bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rama mai jin kai da suna Allah za a rubuta ta wata ba a bismillah ma ko yau rana ga watan kaza a sa date na musulunci a sa na turawa rana ga watan kaza alhaji wane ya siya wa da wane gidansa akan kuɗi kaza ya ba shi rabi saura rabi zai cika rabin rana kaza ga watan kaza ga kuɗin da ya bayar wata ran ma har ɗin da aka yi transfer ɗin kuɗin a ciki akan sa sunan account ɗin account ɗin da kuɗin ya fito da account ɗin da kuɗin ya shiga saboda an tashi matsala a koma statement na banki za a iya gano ta inda aka yi transfer nawa aka yi transfer in an samu saɓani don wata rana za a iya sa rubutu takarda ta bata ko kuma a sa shaida shaidan ya mutu shi kuma kai ma iya baka shaida kai ma ka ba wani shaida baka da lafiya ka nemo wani abu ce ka ce to kai da Allah ka zama shaida ni mutuwa zan yi saboda wane yana bin wane kuɗi shi ma za mu zo kan wannan matsalar shaida shaida kenan da kuma shaida tsarkake shaida sannan na goma sha biyu al-iqraru sayyidul adilla hmm. wanda ya amsa to ya riga ya ɗaura kansa da haka shi yasa Allah ta'ala ya sanya wanda yake da haƙƙi a ka wanda ya karɓi bashi shi ne zai rubuta ba wanda ya bada bashi ba shi zai gaya ma abin da mai rubutu zai faɗa ko kuma mai rubutun ya rubuta ya bashi ya karanta a tsanake kai je sa hannu ya je ɗaura kansa haka wannan akwai wayewa sosai in an baka takarda maimakon ka sa hannu da gaggawa ka tsaya ka karanta ta in baka iya karanta ba nemi wani ƙararre ya karanta maka ya maka bayani dalla-dalla an rubuto maka da larabci ko da turanci ko da wani yare ka je ka sa hannu kaga wata takarda ta beli ce za ka je ka sa hannu ba ka san me sharuɗin belin in ba a kan shi ba za a kamo ka ka kuma ka sa hannu ka gani wata takarda ta wani abu ne to kaga irin waɗannan abubuwa kakkai saurin sa hannu fa ka tsaya ka dinga karanta abu da kyau ko a irin wannan social media din ne ko a irin application din nan ne wani da ya ga application sai ya kwafo kawai sai ya danna ok kana danna ok wannan application din yana fitowa waya ka zai sace duk wasu information da ke ciki ka gani saboda haka ka daina saurin danna ok da accepted da, da yes ka ga yes ko okay ko accepted ko agree ka dinga ka dinga <laughs> da waɗannan wani abin zaka je ka sauke wa kanka rigima a cikin wayarka wani virus kato ya shigo ko haka su shigo su sace maka kuɗi ko su sace maka information da irin waɗannan abubuwa ya kamata mutum ya waye duk abin da gani a rubuce ka daina saurin cewa ka yadda ko ka amince ko ka gamsu ko ka karɓa ka tsaya tukuna kai nazari ka karanta kamar sau biyu ko sau uku in baka sani ba ka ne ka kira wani wai kai abin nan ya ake yin sa ne sun ce min in danna oke in danna ce a kaka danna kaka danna jira tukunna mu ga me aka ce duk waɗannan suna nuna wayewar mutum da kuma sanin damuwarsa kuma matsala ta goma sha uku faɗar wanda haƙƙi ke kansa ita ce abin karɓa in an zo warware matsala ba wanda yake da haƙƙi ba saboda shi Allah ta'ala ya ce ya shifta kuma a rubuta sannan matsala ta goma sha hudu ya haramta ga wanda ake bin sa bashi ya tauye wani abu ko kuma ya wato rage wani abu cikin abin da zai shifta ko abin da zai rubuta sannan matsala ta goma sha biyar idan shi wanda ake bi bashin ba zai iya rubutawa ba to Allah ta'ala ya ce a nemi wani ya rubuta masa ko a nemi wani ya rubuta masa ya sa wali ya rubuta masa to shi wannan waliyin da Allah ya faɗa shi kansa waliyin Allah ya ce ya yi shifta amma da me da adalci kuma kada ya tauye komai so da haka wannan waliyin wanda ake bin bashin ne shine zai zo ya wannan aiki sannan shi kansa waliyin Allah ya shardanta cewa sai ya zama adali sai ya zama adali za mu ji meye adali to sai ya zama adali tukunna sannan zai zama cikin waɗanda za su ba da wulaya. to sannan kuma matsala ta goma sha takwas an tabbatar mana da akwai wulaya a cikin dukiya kenan wani zai iya wakiltar wani akan harkar dukiya ya zama in baka san yadda ake siye ba baka san yadda ake siyawa ba baka da wayewa ko baka da sanin yadda ake ka nemi kwararre, ka ɗauke shi a matsayin mai baka shawara akan harkar kuɗi za ka ga gwamnati take da masu ba da shawara yanzu ne kawai ake masu ba da shawara in amshin shata amma da mai ba da shawara fa sai ka nemi kwararre. mai ba da shawara akan harkar kaza to harkar dama ita yake yi ba ku na yawa profession ɗinsa ne ƙwarewarsa ce dama mai ba da shawara fa shawara amma yanzu sai kaga an ɗauke shi mai ba da shawara amma a gama gwamnatin bai ga wanda zai ba da shawaran ba dama ba ba shawara ba shawara su ake so ba so ake dan makala shi a wani guri yana dan samun wani abu yana batarwa ba dan shawara su aka dauke shi ba ya isa ya bada shawara ya ma ga wanda zai ba shawara amma ya ce mai bada shawara ko mataimaki na musamman kuma ba taimakon su ake nema ba badira waɗannan mukaman masu mahimmanci ne ya kamata a ce ƙwararru da professors da doctors da gogaggu da masana su ake sawa a wannan bangaren fa da su ake sawan kuma gwamnati za ta yi kyau za ta tafi amma ka ɗauko wani ɗan jagaliya ka kace wai mai baka shawara da ɗan jagaliya wacce shawara zai baka ina ma ya ganka saboda haka in an ce mai bada shawara amintaccen mutum ake so mai ilimi mai karatu mai basira wanda ya san abin da zai bada shawara a kai kuma ya samu lokaci ya dinga zama da wanda ya ɗauke shi ya bashi shawarar yana bashi shawarar to shine kwarewar kai kuma masu baka shawarar nan idan ƙwararru ne ka dinga jin shawararsu domin kullum suna tare da jama'a suna tare da jama'a suna ji me ke faruwa to shawararsu za ta taimake ka tunda ba komai za ka sani ba ba komai za ka iya ba ba komai ka goge ba don Allah ba ka mulki ba yana nufin kafi kowa ilimi kafi kowa karatu kafi kowa iyawa ba in kana son gwamnatin ka yi nasara sai ka jawo masu ilimi da basira ka kewaye su da kai su kuma su dinga baka shawarar da ta dace to wannan shi ma yana cikin abin da aka ce a kula da shi sannan na goma sha tara haƙƙi yana kan wanda aka bawa bashi ko da kowawa ne ko yaro ne ba a kan waliyin ba shi waliyi wakili ne in an tashi a cikin kuɗin wannan za a ɗauka akwai kuma cikin kuɗinsa za a biya sannan ko matsala ta ashirin wato tasarrufin wawa da kuma wanda yake mahaukaci da yaro ba a yadda da wannan ba a cikin harka kuɗi shi yasa Allah ya ce a wakilce su a yi musu rubutu kenan tunda har za a wakilce su a yi musu rubutu to yaro ba za a bashi ya kashe kuɗinsa da kansa ba haka wawa ba za a bashi ya kashe kuɗinsa da kansa ba haka nan wanda ba shi da yake da raunin tunani to shi ba za a bashi gaɓo ya je ya dinga kashe kuɗinsa da kansa ba don sai ka ga yana kashe su ba ta hanyar da ta dace ba sannan ko matsala ta 21 ingancin tasarrufin shi wali a cikin dukiyan wanda aka ambata sannan kuma na 22 an shar'anta koyan rubutun yadda ake rubuta wasiƙa da kuma yadda ake rubuta ciniki wannan fardu kifaya ne a samu a cikin musulmi wasu na da ƙwarewa ko su mai da hakan sana'a ma ana zuwa gurinsu suna yin rubutu don a samu warware matsala sannan kuma na ashirin da biyu, an shar'anta mana kafa shaida a cikin harkar ƙulla ciniki aufu bil uqudi to da abin da za a ƙulla ko ciniki ko kasuwanci ko kaza a saka shaida waɗannan shaidun kuma za mu ji wani irin shaidu ake bukata a shar'anta wannan sannan kuma mafi karancin shaidu a cikin harkar dukiya shine a samu maza guda biyu ko kuma a samu namiji ɗaya da mata guda biyu ko kuma a samu wanda ake karɓar shaidar mutum ɗaya tare da rantsuwa idan misali shaida ɗaya aka samu nan Allah ta'ala ce a kafa shaida mutum biyu maza ko kuma a samu namiji ɗaya da mata biyu to sai aka samu namiji ɗaya ba a samu wani namiji ɗayan ba ko aka samu namiji ɗaya ba a samu mata guda biyun ba to ya za a yi kuma gashi ana son a ƙulla abin to shi ne ake sa shaida ɗaya tare da rantsuwa don ka kawo shaida ɗaya ina bin sa kuɗi ina shaidu ba mutum ɗaya nake da shi shaida sai ce to za ka haɗa da rantsuwa to sai ka haɗa da rantsuwa ga shaida ɗaya kuma ba zai isa a baka dukiya ba sai ka haɗa da rantsuwa ya zama shaida biyu kenan to wannan ana yi shi yasa ayi za mu ga sharaɗin da aka samu wanda za a karɓi shaidarsa a musulunci na farko ya zama baligi ka dole ka kawo baligi na biyu dole ka kawo mai hankali ba za a ce waye shaidanka ka kawo yaro ko a kawo shaidanka ka kawo mahaukaci ba za a karɓa ba dole ka kawo kuma wanda ya wanda yake magana ba za ka kawo kurma ba za ka kawo kurma ba sai dai in rubutu ne shi kuma kurman ya iya rubutu a rubuce yi amma ba haka ba dole ka kawo wanda zai iya furtawa ya ji abin da aka faɗa kuma ya ya riƙe kuma zai iya furtawa sannan dole ka kawo musulmi <clears throat> dole ka kawo musulmi sai dai a wasiya ne a lokacin tafiya wannan ana iya karɓar shaidan ahalin kitabu tare da rantsuwa sannan dole mutum ya zama ya haddace abin da ya a gabana wane ya ba aka bayar rana ka za a kawo amma sai aka kira ka shida sai ka ce ina jin ko biyar ne ko shida ne anya ko ba takwas bane a cikai tashi da Allah da za ka samu cikin rudu kai da aka kafa ka shaida kuma ka zo kana cewa ko kaza ko kaza ai ba koko a harka kuɗi ba magana koko yaƙini ake so ka sakankance da shi don an ga mutum bai da hadda ko bai haddace ba to kaga ba za a karɓi shaidarsa ba sannan kuma a samu adala ya zama adali wato wanda zai kashe da waɗannan sharaɗin guda shida su ake kiyayewa wajen karɓar shaidar wanda za a ba da shaidarsa a cikin harkar kuɗi da harkar rubutu da sauransu sannan akwai abubuwa guda goma kuma da ake la'akari da su a watsar da shaidar mutum akwai wasu abubuwa guda goma da ake la'akari da su ka zo ka ba da shaida alkali ya ce bai karɓi shaida ka ba ko bai da shaida ka ba ko ba za a amfani da shaida ka ba ko kuma ka ba da shaida ba za a karɓa ba akwai yaran tadi a ce waye ka ce yara duk da yake akwai inda ake karɓar shaidar yara za mu ji gurare guda tara da ake karɓar shaidu daban-daban akwai lokacin da yara kaɗai ake karɓar su wani ne ya zo ya wani abu a gaban yara Di yaran suna nan suka gani su kaɗai sai kuma ya yi kisan kai ko ya ta'addanci ko ya barna ya gudu aka tambaya waye suka ce wane ne to in ba wani babba ne ya zo tsakaninsu ya shiga ya lakana musu ba za a iya karɓar shaidu yara don dai eh, bakin su ya haɗu gaba ɗaya akai to an yi ne amma wani babba ya ce in an cewa yayi ku cewa ne to kaga ya ɓata abu sai babba su alewa to kaga ya ɓata shaidar yasa aka ce idan babban mutum bai shiga tsakaninsu ya ɓata shaidar ba za a iya karɓar shaidar su akan abin da ya shafi abin da yara suke yi yanzu yara su ce wane ne ya buge shi kaga shi ya buge shi da duk sun haɗu wane ne ya make shi wane ne ya ture shi yara duk za su taho gida su ba da shaida wane ne ya kaza to irin wannan da wuya a sami eh, a samu ƙarya a cikin wannan harkar ta yara sannan ba za ka kawo mahaukaci ba a zo a ce kai alkali ya ce shekara ka nawa ya ce to da dai shekara ta kaza amma ina ga ko ila yanzu ta ragu ko ta karu zai ci tashi ka tafi ba za ka karɓi shaidarsa ba haka in ka kawo wanda yake akaras wanda baya ji ko kuma baya magana kurma ko bebe to shi ma wajen harkar magana ba za ka kawo shi ba duk da yanzu Allah ya sa ga shi ma ana maganan eh, kurame suna da ilimi wanda ake koyar da su karatu da rubutu da sauransu har ma da shaida har da digiri da masa da phd har da profesa na irin wannan wato eh, rubutun da karatun to kaga wannan ya nuna kenan yanzu ana malamai suna iya duba wannan harkar su kara tantancewa sannan ba za ka kawo kafuri ba ka ce shine shaidarka dole sai ka nemo musulmi sai dai a harkar wasiya ne sannan ba za ka kawo fasiki ba dan shi fasiki abin da yasa ake gudu za a iya hada baki da shi tunda ba mutumin arziki bane a ƙara ko a rage ko a canza sannan ba za ka kawo wanda bai haddace ba wanda ba shi da hadda ko kuma mai yawan mantuwa ko kuma wanda akwai gaba tsakaninsu da wanda zai ba da shaidar akwai gaba kaga in akwai gaba mutum zai ce kwarai yayi eh kwarai sai ya ƙara mama ko ya rage maka dan mugunta to ba a yin wannan sannan wanda akwai tuhuma ma ko tuhuma ce a tsakani kun taba neman aure da shi ka ka da shi Da aka ce shine shaidarka na'am za a iya samun matsala ko ko kun tsaya takara ka ka da shi kun taba neman man ko kansila ko dan majalisar jiha ko na tarayya ko sanata ko gwamna ko shugaban kasa ya kada kai aka ce waye shaida aka ce shine kaga akwai yar tuhuma tuhuma zai iya faɗa gaskiya amma kuma dai akwai ɗan tsore-tsore saboda watakila wancan abin a baya masa tabo yana neman inda zai huce. to haka nan makusanci kusanci in yai kusanci da yawa ba za a ce waye shaida ka ce ɗana ba ko a ce waye shaida ka ce babana ko a ce waye shaida ka ce matata to matakan an karɓo abin dama da ita za a ci ai shi yasa ba za a karɓi ba za a akwai ɗan tuhuma a cikin shaidar ɗa akan uba uba akan ɗa miji akan mata mata akan miji saboda kusancin su yayi yawa ba za a rubuta su a cikin shaida ba ba za a ce kawo shaida a rubuta ka kawo matarka ba sai dai in shaidunka aka ce ka kawo shi ma ya kawo shaidunsa ko ka kawo eh, next of kin ɗinka shi ma ya kawo nasa to kaga wannan an san suwa ake sawa to haka nan kuma irin shaidar da za ta iya jawo maka amfani ko ta tunkuɗe maka sharri ita ma ba za a yarda da ita ba sai aka gano ashe yana neman auren yasa a gaba ba a yi auren ba yanzu sai je ba da shaida a kansa mai kyau wannan shaida za ta taimaka a yi a yi maza a yi wannan aura ko kuma dama yana bin sa bashi in ya je ba da wannan shaida zai sa ya rage masa ko dai akwai wani kusan akwai wani amfani ko wani sharri da hakan zai tunkuɗe masa to shi ma a nan gurin malamai suka ce duk ai taka tsantsan wajen shaida to musulunci addini ne mai hikima addini ne mai adalci addini ne mai gaskiya addini ne da baya son a cuce ka baya son kai ma ka cuci kowa la tazlimuna wa la tuzlamun kakka cuta ka a cuce ka to shi za ku ga yadda ake ba da shaida da yadda ake sa shaidu yake bambanta misali akwai inda a musulunci ba a karɓar shaidar mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku sai mutum hudu kamar ina kamar zina da luwaɗi da sauransu idan mutum ya zo ya ce wani ya yi zina to sai a ce je ka kawo shaidu mutum hudu kuma dukkansu maza kuma dukkansu nagartattun mutane in an samu uku nagartattu ɗaya ba nagartacce ba ne shaida ta faɗi to balle kuma biyu ko uku sai duk sun zama nagartattu to su nagartattu mai ya kashe su ga inda ake zina ma kaga Allah so yake rufa mana asiri mu tuba in ku har ga duk sharadin nan ya cika to dama Allah ne yake so a kama ka to sai ka kawo shaidu hudu in ka kasa kawo shaidu sai an maka bulala ta kazafi shi yasa ku kiyayi kana faɗa da mutum ko fushi ya haɗa ka da shi ka ce masa mazinaci ko ka ce masa ɗan luwaɗi kaga wannan kalmar ƙara ka ce ana tuhumarsa za ka iya ka samu ɗan mafita lauya zai iya kare ka ko bulala ce a yi ko wani abu amma ka ce wane ya yi zina ko wane ya yi luwaɗi Allah ta'ala ce ka nemo shaidu guda hudu bi arba'ati shuhada fa iz lam ya'tu bi arba'ati shuhada ulaka inda Allahi. humul kadhibun idan musu kawo shaidu hudu ba Allah ya ce a gurin Allah ba ma a gurin mutane ba sunan su makaryata kuma ta yawa fa uku sun gani shi yasa an kaga ana zina ka ja bakin ka kai kai wa mutumin nasiha kai ka daina kar ka sake ka ji ko don Allah a duba girma a ba kai din mana sai ka wuce to kar ka ga kowa labari wannan labarin ya tsaya daga nan in ka je ka ba wani labari to shi kuma kai ka kara kotu kai din ka gani amma sai an zane ka saboda baka kai baku cika adadi ba in biyu suka gani su shiru in uku suka gani su in hudu sun gani to kafin ku faɗa ma sai kun ce to mu hudun ma yaya muke ne ne sai ku ga ɗaya mashayin giya ne mu ce a to kawai mu je mu man nasiha mu ma addu'a Allah ya shirye shi saboda Allah yana son ya kare mutuncin jama'a kada wani ya fushi ko ya faɗa ya haɗa ku ko rashin fahimta ya je ya kaga maka to kun ga anan Allah ya ce shaidun sai sun kai hudu sannan akwai inda ake karɓar shaidun mutum uku a ina ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce baya halatta mutum yana da arziki yana da wadata ya dawo kuma yana roƙo yana bara har sai mutum uku sun ba da shaida cewa lalle arzikinsa ya kare wannan hadisi da shi malamai suka kafa hujja cewa a nan za a iya karɓar shaidun mutum uku a wajen cewa lalle wani ya cancanci a bashi zakka ko a bashi taimako saboda alamomi da waɗannan mutum ukun suka ba da shaida cewa ya karye yana buƙatar taimako don ya ƙara ɗora kansa to a nan shaidar mutum uku ta isa sannan da ake karɓar shaidar mutum biyu kuma mutum biyu sun isa su ba da shaida shine wajen aure in za ka neman aure duk wannan ga yadda ake yi fa kawai ta zumunta ce amma ka ɗau mutum bi tak ka sa su a bayan motarka ko da kai mai karɓa shi ma mai bayar wa zo shi kaɗai ku hudu kaɗai kun isa ku ɗaura aure ku hudu mutum hudu duk wani abin da ake ta yi a kashe miliyoyin kuɗi a tafi ɗaurin aure a kashe miliyoyin kuɗi a tafi kaza in ba zumunta za a yi ba duk asara ne asarar kuɗi ne zamanin sabai ba a kiran ba a zuwan gayyar daurin aure ko a kan hanya ka haɗu kai kana son yata to mu zauna nan kai zo zauna zauna kai ma sai a daura kenan an gama ba a wahalar da mutane amma sai ka ga daga nan sai a tafi sakkwato a tafi birnin kabi daurin aure kuma wani baka je ba kun bata kenan a tafi a zuba mai yanzu akwai wanda aka ce za a daurin aure aka ce kowa ya ba da dubu hamsin za a har a kama motoci wajen mutum arba'in fa nawa kenan miliyan na hudu miliyan biyu to yanzu da allah da su bashi miliyan biyun nan su fasa zuwa <laughs> ɗan auren wannan miliyan biyun yanzu sai sai kayan abincin da zai ishe shi wajen shekara ɗaya su bari in an dawo sai ce ba mu samu daman zuwa ba amma ga miliyan biyu abokai suka ce a baka wallahi sai ya fi farin ciki da wannan miliyan biyun fiye da wancan yawon da za a je a ɗaɗɗauki hotuna kai ba shaida ba wasu ma ana ɗaurin auren ba shiga masallacin suke ba suna gefe ana ta tattaunawa ana gaggaisawa da sauransu saboda haka akwai inda ake karɓar shaida mutum biyu haka wajen aure wajen isa wajen ah, wato dalak da saki da raja'a duk ana karɓar shaida mutum biyu akwai kuma inda shaidar mutum ɗaya ma take wadatarwa kai musulunci a ina ne wajen ganin wata amma a mazhabar imam malik ba a karɓar shaidar mutum ɗaya fa sai biyu amma a ba imam shafi yana kafa hujja da hadisin abdullahi dan umar tara annasul hilala fa فأخبرت رسول الله nasa رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه ناغا kaɗai na ba نبا منزon Allah labari nace masa ya na naga wata manzon Allah ce a sanar an ga wata Abdullahi dan Umar to ana karbar da mutum ɗaya. akwai kuma inda ake karɓar. shi ma shaida mutum ɗaya wajen tantance ciwo likita wanda zai tantance ciwo ya ce ba za ka yi azumi ba ko za ka yi ko mace za ta ajiye azumi likita ɗaya ƙwararre in ya ce kana da ciwon da ba za ka yi azumi ba ya baka shaida sai ka aje wanda ana ɗaukan shi ma shaidar wato mutum ɗaya akan harkar magani akwai kuma da ake karɓar shaidar mutum ɗaya da rantsuwa shine inda aka kasa samun shaidu biyu sai a haɗa da rantsuwa sai a ba mutum haƙƙinsa na dukiya akwai kuma da ake karɓar shaidar mace ɗaya ma akwai wajen haihuwa sai a zama mace mijinta ya bar biliyan goma ya rasu amma ya bar matarsa da ciki bai da kowa a duniyar nan sai wannan matar sai mai wannan ciki amma yana da 'yan uwa ƙiƙai da li'abbai da li'ummai suna nan to idan wannan yaron ya zo duniya da rai ya haramta wa shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai gado bi ya kwashe shi kadai to idan wannan shaƙiƙan da li'abban da li'umman ba masu imani ba ne za su je su ba wa matan wani guba ta sha ɗan ya mutu a cikinta ka san kuɗi ba abin da baya jawo an ba imani to saboda haka wannan matar alkali zai sa a ɗauke ta daga gidan da take ta kaba a kai ta wani gida a ajiye a kuma samu nas ƙwararriya amintacciya ta zama ita take kula da ita saboda idan ɗan ya zo ya yi kuka ya mutu yana zuwa sai ya yi tari ko ya kuka sai ya mutu to ya hana su gado sai dai shi kuma a ci gadonsa amma su ya hana su cin gadon wannan ɗan uwan nasu sai dai shi kuma a nemo suwa shi kuma za su ci gadonsa amma in ya zo ba rai to shi kenan wannan shi ba zai ci ba ko ba zai hana wani ya ci ba to kun ga wannan gabar tana da mahimmanci to sai shi alkali sai ya tura nas ƙwararriya ta je gurin ita za ta yi masa rikodin ta rubuta masa an haifi ɗan nan da rai bayan ya zo duniya da minti biyu ya cika shikenan ya hana su gado ko kuma ya zo babu rai to kaga ita ma nan matar sai an sa mata ido in ba ka ba ana iya ba cin hanci da rashawa musamman yanzu yadda cin hanci da rashawa wannan yawa akan harkar dukiya to irin wannan gabar ana karɓar shaidar mace guda ɗaya akan abin da ya shafi mata ko ya shafi wannan bangaren wajen haihuwa da wajen shayarwa da makamantansu akwai kuma da ake karɓar shaida ahlul kitab ma ahlul kitab su ba da shaida a karɓa musamman a wajen wasiya a lokacin tafiya game da muka karanta a can baya sannan kuma akwai inda ake karɓar shaidar yara shine muka yi bayani akan abin da yara wani ya ji ma wani rauni a cikinsu duk suka bakinsu ya haɗu akan cewa wane ne ya yi to wannan shaida ana iya itibari da ita a kuma ci gaba da bincike don a tabbatar da abin ko kuma a rushe shi to wannan shi sa yace la tuqbalu shahadatu sibyan ba a karɓar shaidar yara sai a irin wannan to akwai kuma inda ake karɓar ba a karɓar shaidar mata su kaɗai a cikin harkar dukiya shi sa an za ka nemo shaidu ka nemo maza a harkar dukiya su mata akwai da ake karɓar tasu shaidar to haka nan kuma shaidar da bawa ya bayar inda ya balaga kuma yana da aminci za a iya karɓa don shi ma namiji ne sannan shaidar waɗanda ba musulmi ba mazan su ko mata ba za a karɓe ta ba sai a wasiya kaɗai tare da rantsuwa sannan kuma an nuna irin darajar da maza suke da ita da irin darajar da mata suke da ita sannan an nuna bambancin darajojinsu akwai inda namiji ya fi mace akwai inda mace ta fi namiji akwai inda suke yin daidai a wajen ibada duk ɗaya ne man ko man ja bil hasanati falahu asharu amsalha ko mace ce ko namiji man amila saliha min zakarin aw untha yanu hayatan tayyiba innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati har zuwa ƙarshe kaga duk wannan an nuna maza suna kaiwa wannan mukamin mata suna kaiwa amma akwai su gurare guda biyar a shari'a waɗanda ake cewa namiji zai ɗauki ko namiji ɗaya a kawo mata biyu daga ci akwai wajen shaidar nan akwai wajen yanci idan ka yanta bayi mata guda biyu daidai yake da ka yanta namiji guda ɗaya akwai maganar ina gado shi ma gadon a wasu matsaloli ne amma akwai matsalolin da mamaci take fin namiji gado akwai matsalolin da suke zama kansu ɗaya akwai matsalolin da duk wanda ya karanta gado ya san waɗannan matsalolin akwai matsalolin da kuma ake ba mace ɗaya a ba namiji biyu saboda isa aka ba namiji biyu in ka duba da biyun ma daidai nasu ne yanzu ko nawa aka babu ba nasu ne a gani kuma dama an ka kula ayi. hikima Allah ta'ala ya da ya ce a bamu biyu a ba su ɗaya in an zo aure kai da aka ba biyu sai aka ce ka kama gida ka yi lefe ka biya sadaki in an haihu ka sai ragon suna in an je asibiti ka biya kuɗin magani na'am ka siyo omo ka siyo sabulu in sallah ta zo kai mata ɗinki. in an kai yara makaranta ka biya musu kuɗin makaranta bin duk sun ƙare akan su kenan duk sun koma kanta biyun ita kuma ɗayan nan da aka bata in dai tana da uba ba za ta ci da kanta ba babanta ne zai dinga ci da ita yana sha da ita yana mata tufafi yana bata kayan kwalliya in tana da miji ba za ta ci ko ɗaya daga wannan ɗayan ba miji duk sai abubuwan nan guda goma shi zai yi da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da kayan kwalliya da kayan tsafta da magani da asibiti da gidan kwana da komai na mijinta ne zai in kuma ta tsufa ya dawo kan 'ya'yanta to ɗayan na me kina hannun babanki babanki ke ɗaukar nauyinki kina hannun mijinki mijinki ke ɗaukar nauyinki in kin tsufa wabil walidaini ihsana ƴaƴanki nauyi ya dawo kansu kana da baba zaka batta ta sai wani abu da kanta kana da hali kana da mata ba komai kai kake yi ba in kana da ya za ka ce ta je ta nemo kuɗin makaranta komai kai za ka yi da haka nauyin kuɗi gaba ɗaya yana kan maza wa ma anfaqu min amwalihim yasa hmm. da Allah ta'ala ce a basu ɗaya inda a ce Allah bai ɗora mana nauyin komai ba to sai a raba daidai kowa ya je in karshen wata ya ce to ki biya na wannan watan ni kuma biya na wata na gaba amma Allah ta'ala da ya ɗora mana harka kuɗi sai ce a ba mu biyu su kuma da za a ɗora musu ba ɗora musu kawai ba sai aka ce a ba su ɗaya to yanzu aka je ka karɓo gadon ka miliyan biyu bace ta karɓo gadon ta miliyan ɗaya a nawa za a ci komai komai a miliyan biyun ka za a yi banda miliyan ɗayan ta kai mace ko baka bata kuɗin abinci ba sati guda taranta a kuɗin ta ta ci to a ƙa'idar shari'a in ka zo sai ta baka lissafi ka biya ba ta yafe ma ba kai malikiya sun ce ko daure ka aka yi mace ta ci gaba da cin abinci tana rubuta ma in ka fito sai ta ce mai gida ko wani bashin fa ko za a sake koma in dai ba ya ba sai ka biya tunda dai ba takka ce kun ga wannan duk ana nuna mana cewa harkar kuɗi da ake ɗora maza <clears throat> ana son su kyautata wa mata ne na talatin wanda ya manta shaida sai aka tunatar da shi sai ya tuna don za ka iya mantawa kuma ka tuna to wannan ya tuna din shi sa Allah fatu zakira ihdahum al-ukhra sana idan mutum ya ji tsoron shaida na 31 in ya bada shaida za ta zama matsala to babu komai wajen bada shaidan nan mutum sai ya rubuta ya rubuta cewa shi ma ya rubuta yadda aka rubuta shi a matsayin mai bada shaida shi ma ya rubuta takarda cewa ya zama shaida akan kaza saboda ko ya rasu wannan takarda za a yi amfani da ita sannan na talatin da biyu baya halatta ga mai ba shaida ya bada shaida sai yana da wani uzuri sannan kuma baya halatta kuma ba wajibi bane mutum ya amsa je ya bada shaida idan wato ya zama bai cika sharaɗin da ake bukata na bada shaida ba sannan na talatin da hudu an hana kosawa da kuma gajiyawa bisa rubuta abin da aka yi na kasuwanci ko kaɗan ne ko mai yawa ne sannan na talatin da biyar an yi bayanin hikima da ke cikin shar'anta rubuta basussuka da ko ba da shaida a kai zalika adana Allah huwa aqsatu inda Allah wa sannan wa aka li shahada sannan 36 an ba da sauki wajen rubutu idan kasuwanci hannu da hannu ne ga kaya ga kuɗi wannan ba sai an rubuta ba kai ka karɓi kaya shi ya karɓi kuɗi sai ana tsoron rigima ne sai a rubuta an ba shi kayan shi kuma ya rubuta ya ba da kuɗin sannan na 38 ka a cutar da mai rubutu ko mai ba da shaida ta hanyar kallafa musu abin da zai wahalar da su ko kuma abin da ba zai musu daɗi ba sannan kuma na 39 saba ma wannan aya Allah ce fa hu fusuqun biku hmm. laifi ne mutum ya zama ya saba waɗannan dokoki da Allah shaɗanta sannan na 40 wato idan mutum an tabbatar fasiki ne ko kuma daga baya bayan ya ɗau shaida yana fasiki sai kuma ya dawo mutumin kirki ko kuma yana mutumin kirki sai ya dawo fasiki shi wajen ɗauka yana mutumin kirki wajen bayarwa kuma sai ya dawo fasiki za a karɓa shi aka ce ba za a karɓa ba da ya ce fa innahu fusuqun bikum sannan kuma wannan aya ta nuna mana mu tashi mu nemi ilimi kuma Allah ta'ala yana ƙara mana ilimi akan wanda muke nema domin sai ka nemi ilimi kaɗan sai Allah ya faɗaɗa maka shi sannan koya kuma na tasirin tsoron Allah yadda yake gyara zuciyar mutane <coughs> yake gyara ayyukan mutane nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntuɓa harshe ko muka yi kuskure Allah ya yafe mana sai tambaya <clears throat> malam wannan tambayar daga ɗaliban fce ne suka ce shin malam ko ya halasta ya yi ƙaryan shekaru sa don ya samu admission ya canza shekarunsa ne shekaru ya ba musu ƙarya da suna ne da suke ko ta aka yi dole wanda zai shiga makaranta sai na da shekaru misali 25 shi kuma ya kai 27 sai ya shafe biyun sama ko ya da 25 ko kuma a yana 23 ne aka ce sai mai shekara 25 sai ya ƙara lamba biyu suka zama 25 ai mafi yawan ɗalibai da suke shiga makarantu akan harkar shekaru sai sun yi gyara ko takardar haihuwa ko kaza ko kaza wannan fa masu zuwa jami'ar islamiyya ta madina da masu zuwa azahar da masu zuwa sudan da masu kaza duk inda za ka fita karatu a duniya inda kana so su sun sa ka'ida su ne sai ka ga lalle a ka'idodin akwai wanda ka karya sai ka yi dan gyare-gyare to wannan tunda ba aiki ba ne ko ba aiki za a baka da shi ba ba kuma sana'a za ka yi da shi ba gyaran takaddun neman ilimi ne to wannan malamai suna yin sauki sai min ya ce wannan babu laifi mutum ya gyara takaddunsa don ya je makaranta amma gyaran takaddi don neman aiki ya ce wannan shine haramu domin shi aiki barna za ka yi in ka gyara ko a gyara maka takaddu ka tafi neman aiki kaga baka iya ba kenan amma a gyara ma takaddu ka shiga makaranta ka nemi sani wannan kamar wasila din aka gyara ko amma gaya shine kuma a ce ka iya karatun da baka iya ba ita wannan shine problem da haka ka ba mutum shaida na abin da bai iya ba amma za a iya taimaka masa ya shiga neman ilimi aga cewa wato takardarsa ba ta da kyau a iya gyara mata takardunsa don ya shiga makaranta ya nemi ilimi amma ba za a gyara masa takardu don ya yi aiki da su ba to dan zai aikin da bai iya ba barna zai amma wannan ku dama koyo za shi dan wani dan shekara ɗaya da zaka cire ka je ka koyi ilimi ka gani malam mai tambaya tana cewa shekarun ta sha takwas amma har yanzu bata fara ganin al'ada ba to dama ai ba da al'ada kaɗai ake fara ibada ba shekara goma sha biyar idan mutum ya kai namiji ko mace to alƙalami ya hau kansa ko ya fara al'ada ko bai mafarki ba ko bai ga alamomi ba tunda alamomin dama ai guda nawa ne guda hudu ne ko to daga ci akwai kaiwa shekara goma sha biyar da haka kenan ki fara ibada da kin kai shekara goma sha biyar ko biki fara al'ada ba malam saura kirs a sha ruwa sai al'ada ta yi dawo shi ba ki da azumin wannan rana tunda kiris ne ba wai an sha ruwa ya zo ba ya zo daidai shan ruwa ya zo kafin a sha ruwa ya zo daidai ana shan ruwa suna da bambanci aiko kafin a sha ruwa ya bata azumi daidai za a sha ruwa fa suka zo tare da shan ruwa na'am azumi ya tsira ko bayan shan ruwa ma azumi ya tsira lokacin shan ruwa ma azumi ya tsira tunda ai dama za ma a sha ruwa kaga kenan tunda za a sha ruwa a karya azumi al'ada ta fito ta karya azumi to kaga shikenan ai abu ya zo daidai kan kari amma kafin a sha ruwa ko da kirs din nan da kika faɗa minti biyu ne ko minti ɗaya to kin ga shi shikenan azumin sai kin sake shi bayan sallah sai kin rama shi to kafin mu addu'o'i muna maraba da zuwan malam Ibrahim Zamfara malam Ibrahim Zamfara tunda muka buɗe tafsirin nan shekara 28 da shi aka bude lokacin da mun tashi nan ma gidansa muke zuwa duk laccoci da karatu ba ma inda za a yi lacca ko karatu ko ya sai gidansa ne yake da fili ko da ko da makarantar da za a je can a yi lacca hmm. na ga shekara 29 waye waye nan yake gurin lokaci <laughs> shekara 29 kowa ya cire shekara 29 a nasu shekaru muwa mu cire 29 maka saura nawa <laughs> Malam Ibrahim Zafar Allah ya saka ma da alheri an yi hidima sosai ana yi kuma Allah ya saka da alheri kuma ya zo da sakon ɗinkin kayan marayu maza dari mata dari daga alhajiyar to Allah ya saka da alheri da wannan sako na ɗinkakkun kaya na maza guda ɗari da mata guda ɗari Allah ya saka da alheri Allah kuma ya ƙara arziki da wadata gudunmawa da addu'o'i akwai dubu sha biyar daga tatako Allah ya biya mushi bukatunsu akwai dubu ɗaya a taya na addu'a kan sana'a ta ƙur'ani guda hudu a mun addu'a dubu biyar daga aishatu Allah biya na. ɗari biyar Allah ya bani mata ta gari dubu ɗaya Allah ya biya mu bukata ta ta gari dubu ɗari biyu da hamsin daga Dr. Aminu ya guda accountant general kuma shi ya ɗauki nauyin saka wannan tafsiri ɗin a bishin eh, radio FM Allah saka da alheri dubu biyu ina neman jari ƙur'anai guda takwas daga wani bawan Allah dubu ɗaya a yi min iyaye addu'a dubu ɗaya a sa asusun marayu dubu uku bashi ya mun yawa mace ɗaya ta musulunta yau sunanta gibrila gibrila kome gabriel ta dawo maryam gabriel daga kaltungo ta zo insha Allah gobe mun ce duka a tara waɗanda suka shiga addinin musulunci kusan su 60 ko kusan su 60 gobe mun ce a tara su insha Allah za mu yi musu jawabai na musamman da zai ƙara ƙarfafa su a cikin addinin musulunci gobe ne ko yawa gobe a gidan gidan marayu na tumfure a ce ni da addu'a iyaye na da yara na sun rasu to Allah biya Allah ya ji kansu ya musu rahama malam na dade ina a caba Allah ya hore min nawa to Allah ya hore ma naka bashi ya mun yawa Allah ya baka hanyar biya shekaru hudu ina fama da ciwon ido Allah ya kawo sauki na fara karatu Allah ya bada sa'a sauran bukatu na jama'a duka muna roƙon Allah muna tawassali da sunansa masu girma da sufofinsa maɗaukaka duk mai bukata ta alheri Allah ya biya masa duk mai damuwa Allah ya yi masa Allah ya mana rahama Allah ya ji kanmu Allah ya yafe mana Allah ya samu cikin bayansa yantattu a cikin wannan wata abinda Allah yake raba na alkhairi Allah ya sa da rabon mu a ciki da mu da 'ya'yanmu da matanmu da zuriyarmu da al'ummar musulmi baki ɗaya. Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya ƙasƙanta kafirci da kafirai Allah ya kare musulunci ko ina a duniya Allah muna roƙonsa afuwarsa da gafararsa da rahamarsa da jin kansa Allah ya sa muna da rabuwa ciki. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ولد الهلال المبتغى فالصوم يبتدي رمضان يا ضيف الوفا زرتنا في الموعد